ba ana ta magana a gari cewa ko ko kike cewa ni abin ya ban mamaki amma dai wai ina ina anya ba zan fasa kwai ba Allah ka fasa basa basa ke ba kika faɗi mu har ko ta a'a a sai kin faɗa wakin ce wai kaya ɗaya ga ina ta yawo kuɗin da jani ina da ina da kaya ɗaya sai me ina zaman wani da ni kuma wakaci yayi ba ku dama na ce kaya sai na faɗa kuma kin sa na faɗa kina ta yawo da ni a gari kina wai kaya ɗaya ga ke kaya nawa da ke mu je music action hmm. Ose tibita babban gora sai magogin karfe wani kaya sai amale a yau na tabbatar da cewa ko kana da raka kasu na kwarai to fa lafiya umar eti kai kadai na ji ka kana ta faman zuba sai ka ce ruwan dare gama duniya to alasan yari ba dole ka sai kaudi nake ina ta zuba saboda samuwar farin cikin al'umma ba shin umar eti ko zan iya sanin wannan farin cikin al'umman da kake ta faɗa shin daman baka da labarin wannan shahararriyar tashar ta fito don faɗakar da al'umma ilmantarwa tare da nishadantar da al'umma to to to idan na fahimce gare kana so kai mun magana akan tashar dizi BOZ Hausa TV wadda suka baje manhajarsa a kan shafinsu na YouTube domin samar da nishaɗi ga al'umma. Kama daga kan haska waƙoƙin Hausa, comedians, hira da mawaƙan Hausa, hira da jaruman fim sannan kuma da haska daɗaɗen fina-finan Hausa wanda kuke buƙata a ko yaushe Kai har da ma labaran 'yan siyasa. Ga duk wanda ya samu ziyartar wannan shafi sai ya danna subscribe da ƙararrawa domin samun cikakkun labaransu. Tashar BZ Hausa TV ta Allah hada na ce gidan ɗi da ɗaɗaɗa just na na ce yau ba muke ajo ni ban ga gida a kas ba in ga naira tana tashi sama fafal fafal wai ina ta yan nan ne jarabar duniya ba ture da gwado ci gaba da gashi shebata ya tsada mai waka <laughs> wada sai ya huta kai dan acaba bayan rigar ka baya sallah dan ce baya sallah ba kar da abin ya zau ba kun sha'anin ku yan baba dan ba ku zo da rowa ba ni ma ban yi ƙauren kiɗi ba sai ku taho mu sasanta sannan kar